This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a intanet a kodayaushe a kan voahausa.com. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum, barkanmu da wannan la'asariya. Ranar Alhamis 16 ga watan Yuli na shekara ta 2015. Ni ne Sarfila Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. da farko ga kanin labaran duniya to mayan sarfilu wani harin roka na irin jiragen na marasa direba da aka kai a somalia ya kashe wasu kwamandoji na al-shabab kasashen indiya da pakistan kuma kowace tana zargin juna da tsokana fada sannan tsohon shugaban amurka ko mahaifin tsohon shugaban amurka ko mahaifin ɗan takarar shugaban amurka baɗi ya faɗi ya kare wato ƙashin wayansa. kanan labaran kenan aka ji ina kiran 'yan uwa musamman 'yan najeriya a ko'ina a masallatai daban-daban su yi addu'a ta zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu na'ibin limamin babban masallacin birnin tarayya abuja kenan a lokacin da ya kira ga dukkan 'yan najeriya su yi wa ƙasarsa addu'a muna ɗauke da cikakken rahoton wajibin lauya ne da abin da zai faɗa gaban kotu ya faɗi gaskiya idan ya faɗa abin da ba gaskiya ba ne kuma kotu ta gano haka to kotu na da dama ta za ku ji damar da kotu ke da ita idan ta samu lauya da laifin yi mata karya amma duk wannan sai bayan labaran duniya barkanku da wuni wani harin roka da irin jiragen na marasa matuki suke kaiwa ya halaka wasu manyan kwamandoji guda biyu na kungiyar ashabab a ƙasar somaliya wato kungiyar nan da take da alaka da kungiyar alka'ida da malicin jiya larba ne aka kai shi wannan farmakin can kusa da garin bardere wanda yake cikin lardin gedo a cikin somaliya din wani dan jarida mazaunin wurin da abun ya faru yake ga wannan gidan rediyo mura amurka cewa waɗanda aka kashe nan sun hada da jama dere wanda kwamandan mayaka shabab ne a can cikin lardin juba da kuma ismail jabhad wanda shine babban hafsa na al-shabab a wannan yanki shi wa wannan garin na baldere wanda ta zari kilomita kamar 400 ta raba shi da mogadishu babban birnin kasar daga can sashen kudu maso yammaci daman shi ne kamar babban mazaunin waɗannan 'yan ta'adda na shabab kuma ko da wannan ta faru a rundunonin sojin somaliya da na ethiopia suna cikin harar masu kadarwa garin domin su kwace shi daga hannun su 'yan tawayen kasashen India da Pakistan na zargin junansu kowace na dorawa ɗayar laifin barkewar sabuwar tarzoma da ta janyo asarar rayukan mutane da dama a cikin kwanaki biyun da suka gabata. A yau Alhamis ma sai da Pakistan ta fito tana zargin India da laifin tsokano abin da ta kira harbe-harben ba gaira ba dalili da ya janyo kashe mutane hudu fararen hula da kuma jikkata wasu mutane hudu. dangane da hakan ne hukumomin na pakistan suka kiran kiranyo jakadin india da ke nan islamabad don bayyana damuwarsu da harin haka kuma pakistan ta ce ta kakkaɓo wani jirgin saman leƙen asirin ƙasa na india da ta ce ya ratso sararin samaniyar pakistan jiya ba tare da izini ba a nata ɓangaren ita ma india tana zargin cewa sojin pakistan sun buɗe wuta akan iyakar ƙasashen biyu a yau alhamis har suka jikkata akalla mutane uku na wani ƙauye to kuna ji labaran duniya daga washington yanzu haka tsohon shugaban amurka george herbert walker bush wanda mahaifin wani tsohon shugaban amurka ne george w bush sannan kuma uba ga dan takarar shugaban kasa a zaben baɗi na amurka wato jeb bush yana kwanci asibiti bayan wata mummunar faduwar da ya yi har ya karya ƙashin wuyansa tun jiya larba mai magana da yawansa wato jim mcgrath ya ba da sarwar mr bush wanda shekarunsa na yanzu 91 ne a duniya kuma ɗan jam'iyyar republican ɗin da ya mulkin amurka daga 1989 zuwa shekarar 1993 an kwantar da shi a wata asibiti da ke portland ta jihar maine wacce ba ta da nisa daga wani gidansu na hutawa a lokacin bazara wanda yake kenan bankport a gabacin amurka mai magana da ce tsohon shugaban yana samun sauki amma mai yiwuwa ne zai jima kwanci a asibiti sannan kuma kashenta dole sai ya kasance yana daure da wata igiyar daidaita wayar nashi ministocin kasashen turai na wani muhimmin taro a yau don duba wasu hanyoyi na daban na tsamo ƙasar girka daga tarkon basussukan da take ciki bayan da yau 'yan majalisar dokokin girka ɗin suka lamunta da wani shirin tsuke bakin aljihu mai tsanani mai alaƙa da magance taɓarɓarewa tattalin arzikin ƙasar daman su ƙasashen da ke bin girka basussukan sun nace akan cewa dole sai ta amince da wannan shirin kafin su aiwatar da shawarwarin da aka tsaida a yarjejeniyar taimaka mata da aka shata a ƙasar ta girka dai tana fuskantar wa'adin ranar litinin mai zuwa na ta biya bashin dala miliyan dubu hudu miliyan ɗari shida da ake binta kan haka ne jam'iyyar siza da ke mulkin ƙasar ta yi namijin ƙoƙarin ganin cewa an amince da wannan shirin na majalisar dokokin ƙasar inda wakilai 200 da 29 suka amince 64 kuma ba su amince ba To a ƙashe hukumomin ƙasar Switzerland sun ce sun mai ɗaya daga cikin manyan ƙusoshin hukumar ƙwallon kafa ta duniya ta FIFA da ake zargi da mandahana zuwa Amurka domin ya je ya fuskanci shari'a a can. Ma'aikatar shari'a ta Switzerland ba ta tantance kowa ne ne wannan abun ya shafa ba to amma dai kam ta ce a jiya larba aka ɗauko shi domin a maido shi na Amurka. shi jami'in na fifa an ce da kansa ne ma ya aminta da amai doshi amurka din a matsayin wani bangare ne ya jeje ne da aka kulla da shi yana da ɗaya daga cikin manyan kusoshin hukumar fifa guda bakwai dukkansa 'yan kasashen kudancin amurka wanda aka cafke su a wani samamun da aka kai da sanyin safiyar ranar 27 ga watan mayu da ya gabata a cikin wata otal da ke birnin zurich a can switzerland hukumomin amurka dai suna zargin waɗannan mutanen da laifin karɓar cin hancin zuzun rutun kuɗi kamar dala miliyan 150 da kasashen da ke nema a basu damar ɗaukar nauyin wasanni labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa murya amurka a nan washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jiya ne aka yi wa gwamnatin Najeriya addu'ar neman magance matsalar ta'addabi ƙasar a babban masallacin birnin tarayya Abuja. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu yalhikaya ya haɗa mana rahoto. علينا Hafiz Sani Manshabi ke addu'a babban masallacin Abuja bayan sauke karatun Alkur'anul Karim tsakanin sallar tarawihi da tahajjud a tsawon Ramadana. Addu'a ta taɓo ta gwamnati addu'a da nasarar magance kalubalen tsaro da ke haddasa mutuwar mutane ba gaira ba dalili. Babban masallacin Abuja da ke tsakiyar birnin dab da majami'ar dukkan ɗarikun mabiya addinin Kirista kan tara mutane duk tsawon azumin da kuma masu kiɓewa don ibada musamman ma da kan shigo a goman ƙarshe na Ramadana. Dr. Kabir Adam na'ibin limamin masallaci ne. Ina kiran 'yan uwa musamman 'yan Najeriya a ko ina a masallatai daban-daban su yi addu'a ta zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Su yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana mafita kan yadda za a warware wannan matsaloli na tsaro da suka dame mu a wannan ƙasa. Allah ya sa a samu gano bakin zaren a warware cikin ruwan sanyi. Allah kuma ya azurta mu da ƙarfin arziki ya tsare mu daga miyagun cututtuka daban-daban a wannan zamani maimakon la'antar shugabanni ko muzanta su musamman ma ta kafafen labarun yanar gizo a tabaron dr suraj alhaji sabo kefi yi musu addu'a ne mafi ala domin wannan wuri yana da muhimmanci gayar muhimmanci duk lokacin da mutum ya roki allah ya halakar da shugabansa ya yi ganganci muna buga misali kamar direba ne mutum ne ya shiga taxi direba na tuka taxi suna tafiya suna speed sai ce kai da ma allah allah sa wannan direban ya makanci shi kuma yana cikin motan ai kaga ya kawo matsala to haka mutumin da zai yi wa shugabansa mummunan addu'a to shi yasa muke cewa wayannan shugabanni da muka zaba Allah madaukakin sarki ya taimake su kuma mu ƙara musu da addu'a kuma mu ƙara juriyan haƙuri domin ba zai yiwu a ce gyaran da muke buƙata mun same shi a wata ɗaya ko a wata biyu ko a wata kai ko a shekara amma in aka yi haƙuri Allah madaukakin sarki sai ya kawo mana nasara a rufe tafsirin ramadana dukkanin masallatan abuja yau ake fara duba watan shawwal a yayin da azumi ya cika kwana 29 Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, babbar kotun jihar Kano ta umarci kungiyar lauyi ta Najeriya da ta ladabtar da lauyan tsohon gwamnan jihar Kano Rabi Musa Kunkwaso, barista Okechukwu Nweze, bisa zargin karya karya a gaban kotun a lokacin da yake kare tsohon gwamnan yana neman kotun da ta hana hukumar EFCC kama wanda yake karewa game da korafin kungiyar 'yan fansho ta jihar Kano da ta gabatar ga hukumar kan yadda ta ce gwamna rabi musa kwankwaso ya sarrafa kudaden asusun fanshin kano ba bisa ka'ida ba shin ko tilas ne kungiyar lauyoyin tabu wannan umarni na kotun tambaye kenan da wakilinmu na kano muhammad ya yi wa wani lauya gaskiya eh, wajibi ne kungiyar lauyoyi ta ƙasa ko kuma ta jihar kano su bincika shi wannan zargi da ake wannan lauya na cewa ya shigar da kara ba tare da izinin shi tsohon gwamna kwankwasa ba domin a tsarin dokokin da suke tafi da aikin lauya wato rules of professional conduct wajibin lauya ne duk abin da zai faɗa gaban kotu ya faɗi gaskiya idan ya faɗi abin da ba gaskiya ba ne kuma kotu ta gano haka to kotu na da dama ta dawo hankalin kungiyar lauyoyi ta ƙasa ko ta jihar da yake kan cewa su bincika wannan abu kuma ɗauki mataki a kansa so wannan oda wajibi ne kungiyar lauyoyi ta bi wannan umarni na wannan kotu in aka ji aka tabbatar cewa abin da lauya nan ya yi haka yake abin da ake korafi ya tabbata to akwai hanyoyi da yawa na farko ana iya cewa to daga yau ka bar aikin lauya har abada ko kuma a ce an dakatar da kai aikin lauya na wasu shekaru ko kuma a ce ana gargadin ka ba za a dakatar da kai ba za kuma a kore ka daga aikin lauya ba amma ana gargadin ka cewa ka sake so yawanci wa'annan abubuwa guda uku su ne abin da matakan da ake ɗauka ga lauyan da ya aikata laifi wani mizani ake amfani da shi a ɗaya daga cikin ukun nan mizan da ake amfani da shi ne za a duba a shin abin da ake zargin ka wani irin laifi ne kamar misali yanzu wannan abin da ake magana ya zama pejuri domin ka yi ƙarya ne a gaban kotu ƙarya a gaban kotu laifi ne laifi wanda za a iya ɗaure mutum so in an tabbatar cewa wannan abin da ake zargi haka yake to shi a wannan yanayi abin da za a yi lauya shine kawai za a kore shi daga aikin lauya gaba daya ba magana a ce wai a dakatar da shi domin wannan infamous misconduct ne. to amma barista ana samun lauya je ya karya a gaban kotu misali ko kuma kawai ko eh, lauya je gaban kotu ya ce ni ne da izini na yake kare ni kuma alhalin ba haka bane. gaskiya ni dai ban taba gani irin wannan ba a ce lauya je gaban kotu Ah, ya ce na kara wani kuma ta zo ta tabbatar ba haka bane so in ah, an ce ya je gaban kotu ba ta da izinin shi tsohon gwamna kwankwasa ba zan yi mamaki gaskiya zan yi mamaki saboda wannan lauya na san cewa lauyan kwankwasa ne fiye da shekara goma sha wani abu amma kuma ai shi tsohon gwamna ya fito ya faɗa duniya cewa shi bai ma sani ba don haka ta tayu kenan shi lauya ne gaban kansa eh to gaskiya eh, zai iya yiwa a ce lauya ne gaban kansa amma bincike shi zai tabbatar da haka domin ne gaskiya da sarƙaƙiya domin na san lauya yana da wahala ya je gaban kotu ya faɗi abu kan cewa wani ya bani ƙara an zo gaban kotu sannan kuma ya zo a ga cewa kuma ba haka bane yana da matuƙar wahala gaskiya har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha uku kafin mu ci gaba ga wannan saƙon karatu yana da muhimmanci allah subhanahu wata'ala kansa a cikin alkur'ani cewa ya hali ya stawi lazina ya alamu na wallazina la ya alamu shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai kin ga ba za su taɓa zama daidai ba sannan allah subhanahu ala ba a bauta mai da jahilci har rantsuwa ya yi cewa jahili ba zai shiga aljanna ba to kin ga dukkan musulmi kowa maza da mata kowa yana son aljanna to in dai kana so kana son ka shiga aljanna to wajibi ne ka je ka nemi ilimin nan shugabar kungiyar tallafawa mata musulmi imwan hajiya rabia tusfuyan kenan ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar lahadi cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani a kasance da sashin hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare ne da Sanata Kabiru Marafa daga jihar Zamfara, wanda zai ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage a saboda haka malami na farko bismillah da tambayar ka to alaikum hajiya wa alaikum salam suna na buhari inusa kumuri ina kira daga maraba kara local government na sarawa state ah, ina fatan a ah, sanata mun ji bayan allah ya sa an gama zaɓuɓɓuka lafiya mu talaka mun gama abin da za mu yi a sannan kuma mun zo muna sauraron ku sai muka ji wata hayaniya ta farke a majalisa tambaya ta na farko shine ranar da aka gudanar da zaben shugaban majalisa din nan eh. to sai aka samu kuma na ɓangaren sun zauna cikin majalisa wani bangaren kuma an ce shugaban ƙasa ya gayyace su zuwa zai zauna da su tattara da su kasancewa a magance matsalar da take tsakanin 'ya'yan jam'iyyar nan ta APC. To sai ga shi kuma wasu 'yan jam'iyyar APC mun samu rahoto sun tafi gurin wannan taro wasu kuma ba su tafi ba. To da wasu suka tafi sai ake zargin ai an haɗa baki ne da wasu tsofaffin 'yan jama'a waɗanda suka tafi ɗin an haɗa baki da wasu 'yan APC ne suka ja wannan tawaga suka tafi can gun shugaban ƙasa aka bari kuma sannan waɗansu daga ciki suka zauna suka haɗu da 'yan jam'iyyar PDP aka zaɓi wanda mutane suke so ganin cewa wannan ɗan takara dama muta jam'iyya ce ta kawo shi ba mutane ne suke son sa zama shugaban ƙasa a zama shugaban majalisa a cikin wannan tafiyar ba tambaya ta ta farko kenan tambaya ta ta biyu shine a lokacin da tattalin arzikin mu ikari kusan komai ya durƙushe a cikin ƙasar nan tamu akwai gurare da dama waɗansu jihohin wata shida ba a biya albashi ba wasu wata bakwai wasu wata uku lokacin da muke cikin faman talauci irin wannan sai gashi kuma mun samu ana hayaniya ku kuna neman a ba ku biliyan tara domin ku je ku ɗinka tufafi a ku sa to shin sanata ku dama an zaɓe ku a matsayin ku na sanatoci kai ku manta fa an lokacin da aka zo zaben nan ku da kanku kuke ɗaukar kuɗi kuke ba wa mutane akan cewa a zaɓe ku ba ku da kuɗin suturar da za ku sa a kuka kwashe kuɗi kuma kuka je kuke ba mutane kuke cewa a zaɓe kun sannan me za ka iya kare kanka da wannan maganganu da kuke cewa na a dawo muku da wannan kuɗi da za ku je ku sa na alawu da za a ba ku je ku sa suturori tambaya ta kenan guda biyu. Ake wasu sun ware sun tafi International Conference Center a cewarsa kamar haɗin baki ne don an jaye mutane an kai su can domin jama'iyyar pdp ta samu to abinda zan ce maka nan wurin kawai magana ɗaya ce malam buhari da kuma duk wanda ya ke tambaya irin wannan taka alhamdulillahi shi dai mai girma shugaban ƙasa yana nan raye kuma muna fatan allah ya ƙara mashi yawancin rai da lafiya ana iya tambayar sa shin gaskiya ne ranka yadda ka kira wasu yan majalisa taro in ya ce ƙarya ne shi kenan mun yi karya mu muka ji kunya sannan shugaban fati shi ma Allah ya yana nan da rai kuma na mashi fatan alheri Allah ya kara mashi tsawon rai da da lafiya sakataren fati shi ma yana nan dukkaninsu suna da rayuwa kuma suna nan har yanzu ana iya a tambaye su da Allah sakatare gaskiya ne ka kira wasu 'yan jama'iya mitin a shugaban fati gaskiya ne ka umarci sakatare kira 'yan jama'iya mitin idan sun ce abubuwan ga duka karya ne tun daga shugaban kasa har zuwa waɗanda mutane guda uku alhamdulillahi shi na mu mun ji kunya yanzu sanata ka fahimci tambayar tashi kuwa kudin abin nan da ka yi menene su kina magana ne mai eh na ce ka fahimci tambayar shi shi fai tambayar da ya akan cewa wasu ne an haɗa baki ne aka yi wannan don ku je wasu su je wajen taro a wannan zaɓe. ba wai yana cewa a kun yi ƙarya ba ne a cewa an je wasu suwa ne ne ne duk ko dai haka ɗin ne ina ganin na ba shi ansa to ai abin da na sani <clears throat> shugaban jama'iyya ya umarci sakataren jama'iyya ya rubuta ma kowa sako cewa mai girma shugaban ƙasar najeriya yana son ya sadu da dukkan 'yan majalisa na jama'iyyar apc da karfe tara a international conference center ranar tara ga watan shida kuma ni na biyayya ga jama'iyyata da shugaban ƙasa na cewa yana so ya ganni. kuma na tafi wannan wuri kuma da na tafi wannan wuri na ya aiki da hankali na da ilimi na dukkan abin da zai gwada cewa shugaban kasa zai zo wannan wuri na gan shi a wurin duka wanda duk inda shugaban kasa zai zo to na gan shi a wurin to don haka in wani ne ya yi wannan zalunci ko ma wani ba kowane ne kamar yadda ce Allah dai yana nan kuma shine ultimate judge wato shine mahukunci na karshe to zai yi hukunci amma dai wanda zai yake gana abin nan ba gaskiya bane ba waɗannan mutane duk suna da rai ana iya tambayar su kuma ana iya akwai kahohi da za a iya bi a cin masu magana allowance allowance na 'yan majalisa na farko dai abin da zan fara gaya maka shine ba ni kabiru ko ire-ire na ba duk wani matsan majalisa ba ni ne na ce ga abin da za a biya na ba in yi aiki ni ba a taɓa tambaya ta ba ra'ayi na akan abin da za a biya ni wannan magana ita ce ta farko so akwai wata hukuma wadda an ka kawa wadda an ka ce ita ce za ta tantance kuɗi duk wani mutum wanda yake aiki tun daga shugaban kasa har zuwa lebura wannan hukuma ita ke yi so in abin da ta sa ya yawa sai a gaya mata wannan hukuma cewa ke wannan hukuma me yasa kin kai wannan abu da kin kai sai ta rage ko ta kara ko duk abin da za ta yi amma kafin a kai ga wannan ina son in ƙara magana da na ɗazu ni dai ban san lokacin da aka ce a an bani wani kuɗi ba na canja tsakani na kuma da Allah nake gaya maka wannan magana Ah, amma ina ganin abubuwa da yawa wanda ake rubutawa wanda za ka ga hatta masu ilimi ya kamata a ce sun yi aiki da hankalinsu sai ka gaba a yi ba ah, maybe saboda 'yan majalisa su ne sun kai kusa da jama'a wanda kuma kowan kowa yana iya zuwa ya gansu zan baka misali na ga abin da an ka rubuta an kace ana biyan mu miliyan ashirin da tara ga wata idan ka duba breakdown ɗin abin da an kai akwai wani abin da an ka sa su biya allowance aka ce ko 300% ne na basic salary ma'ana za a lunka maka albashin ka na wata so so so uku sai a baka shi shine abin nan ya kama wajen miliyan tara an ka kawo shi a ciki an ka ce yana cikin abin da ake biyan mu duk wata to kaga wannan zalunci ne saboda ita dai su jiyaran salma ke ta turanci abin da take magana wani haƙƙi ne wanda ake ba mutum a layin da ya gama wani abu da an sa shi kamar yanzu wannan aiki da an ka samu shekara hudu ne to duk wanda ya gama tun daga shugaban kasa har kasa in ka gama wannan shekara hudu akwai wani abu da ake ɗauka a baka na cewa yau ka gama wannan aiki an rabu da kai kenan shine su ziyaran su ziyaran kamar ka tsinke abu daga inda yake ka yanka ka yanka raba su shine su ziyaran to shine aka ce ana badawa to kuma an ce wai duk wata ake biya nasu ziyaran nan duk wata duk wata duk wata har shekara hudu kaga wannan zalunci ne da shi an ka hada an kai wannan an kawo tension a ciki an kawo kuɗin sayan jarida an kawo kuɗin nan zan gaya maka wata magana ana bani kuɗin gida billahi la ilaha illahu kuɗin gida na sanata naira miliyan hudu ne na shekara hudu shekara hudu sau guda ake ba kuɗin gida idan ka shiga majalisa amma an ce ana ba mu dogata to kaga wani abin sai dai kawai Allah ɗaya zai iya hukunci to ni fata na dai da Allah 'yan Najeriya tun da mutane ne masu ilimi kuma 'yan Najeriya mutane ne masu tsoron Allah galibin su duka suna da addini to da Allah kowa ya ji tsoron Allah majalisar nan yau ni ne nake ciki gobe yana iya kai ne zaka zo ko ɗanka ko jikanka ba za ka so a ɓata mashi suna ba so da Allah a zarge mu akan abin da mun kai na laifi ina ganin yayi daidai amma a ɗauko abin da bamu ji bamu gani ba a ɗora mana a waya ina ganin da ya daidai ba a wannan ne kaɗan daga cikin dai abin da zan iya ce maka so ita wannan hukuma kana iya kalubalantar ta idan abin da take badawa ya yi yawa gaskiya ya kamata a rage ni ma na goyi baya haka nan amma dai a ce ni ana bani wannan abu tun da ba ni na samu kaina ba ina ganin ba ma adalci ba To, ai, a sanata ina ganin ai duk rashin fahimta ne mutane ba su fahimci abin ba ina ganin wannan bayani eh, eh, ne rashin fahimta ne. Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe cikin ikon Allah. A hannun yanzu kuwa Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Manuka mai ruwan Road Funtuwa ya ce kwanci tashi babu wuya a gurin Allah yau gashi azumin mu 29 azumi na ƙarshe a wannan shekarar. Ina fata Allah ya sada mu da alherin da ke cikin wannan wata na Ramadan daga ƙarshe ina kira ga al'ummar musulmi. ya kamata mu yi taka tsantsan da sanya ido a kan duk wanda muka gaba mu yarda da shi ba a filin idi ko wajen hidimar sallah da fatan Allah ya kare mu. Shi kuma Hafizu Balaraba Gusau cewa ya yi salam BOA Hausa yau kira na ga al'ummar musulman duniya ne akan mu tashi tsaye da addu'o'in samun zaman lafiya a lokutan bukukuwan sallah karama da yawaita yin istighfari. Allah ya amshi ibadunmu baki ɗaya da samun ci gaba a nahiyar mu ta Afirka baki ɗaya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon murya Amurka a gaskiya ƙauracewa 'yan mata da wasu samari ke yi idan lokacin sallah ya zo don gudun ƙin biyan kayan sallah haƙiƙa abin takaici ne ƙwarai da gaske. Da fatan masu irin wannan halayya za su daina. sako daga Ciroma mai turare dimjiya jihar da magaram Nijar da Madassir Muhammad fawa Balewa. Daga nan kuma sai wasiƙa daga Comrade Hafiz Sani Murabus Attajiri Garki Jigawa. Ya ce yanzu na san nayi in ji makaho da ya taka kashinsa. Salon VOA Hausa. Na fara da wannan karin maganar ne don ganin yadda shugaban ƙasa ta Baba Buhari ya yi garan bawul a ɓangaren tsaron Najeriya ta siga tsiga tsaffin shugabanni da naɗa sabbi. Tabbas mun ji daɗi saboda zuwan waɗannan zai sa abinci ko 'yan matan nan na Chibok amma fa da izinin Allah. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi babu shakka a wannan karan za mu gudanar da sallah cikin halin hannu baka hannu ƙwarya don kuwa a fili yake talauci ya yi wa al'ummar ƙasa ta kanta allah dai ya gyara mana saƙo daga mai nasara nasarawa funtuwa wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga hassan ibn muhammad almangawi macina ya ce yau da gobe a musulunce hukuncin luwaɗi kisa ne balantana ma a ce yin fyaɗe ga ɗa namiji wannan abu ya munana ya kamata malaman addini su tashi tsayin daka don wannan mummunar ɗaba'a ka iya janyo bala'i a ƙasa mahukunta kuma su yanke wa wanda aka kama da wannan aika-aikar hukuncin da ya dace da shi idan ana yin haka za a kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'ar in allah ya so ya yarda kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. fil wani halin roka na irin jiragen nan da ba sa da matuki ke kaiwa ya halaka wasu manyan kwamandoji guda biyu na ƙungiyar ashabab da ke kasar somaliya wacce take da alaƙa da ƙungiyar alka'ida da mulicin jiyar larba ne aka kai wannan farmakin a kusa da garin bardere da ke da gedo a can somaliya inda aka kashe jama dere da kuma ismail jabhat kasashen india da pakistan kowace na zargin ɗaya da cewa ita ce take da laifin barkewar sabuwar tarzoma da ta jera asarar rayukan mutane da dama a cikin kwanaki biyun da suka gabata mun kuma kawo muku rahoton cewa tsohon shugaban amurka na 41 wato george herbert walker bush wanda mahaifin tsohon shugaban amurka george w bush ne kuma sannan uba ga dan takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa jeb bush da zaka yana kunci asibiti bayan wata mummunar faduwar da yi inda ya je ya karya wuyan kashin wato kashin wuyansa sannan ministocin kasashen turai suna wani muhimmin taro a yau domin su duba ko akwai wasu hanyoyi na daban da za a iya bi a samu a tsamo ƙasa girka daga tarkon basussukan da take ciki bayan da a yau 'yan majalisar dokokin wannan ƙasa ɗin wato suka amince da wani shiri na tsuke bakin aljihu mai gaunin gaske da ke da alaƙa don magance taɓarɓarewar tattalin arzikinta hukumomin kasar switzerland kuma sun ce sun mai da ɗaya daga cikin manyan kusoshin hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa da ake zargi da hana zuwa na amurka masu sauraron mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma Mr. Julie da ta haɗa shirin da ba da umarni. Da ma injiniyan mu na yau, nisar fila hashin gumel ke cewa masu azumi a sha ruwa lafiya. Amma kar ku kashe rediyon ku domin Halimar Jamila na tafe da shirin yau da gobe.